Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin a yau ranar Laraba 17 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su kanin labarai. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 29 a jihar Filato da ke yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Kasar China ta shirya tsabdanin murkushe duk wani nau'i na 'yancin kai ga Taiwan. Hukumomin kasar Rasha sun dakatar da fitar da wani fim da ya sami lambar yabo game da wani mai kashe-kashen mutane wanda ke auna karuwa a Iran. kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai wa ayarin jami'an ofishin jakadancin amurka hari a jihar anambra lamarin da ya sa masana tsaro ke ganin gaskiya tun sabila ya kamata gwamnati ta dau mataki sosai domin ke ɗaukar matakin shi zai sa daga ƙarshe mutanen da su gaba da abin da suke yi kuma su gaba da ta'azzara har ya zo kasa da za a iya magance shi haka kuma za a ji cewa kungiyar tsaffin sanatoci 77 na jam'iyyar apc sun fito sun mara jam'iyyar baya ga zaɓinta na shugabannin majalisa mai zuwa majalisun nan guda biyu ana samun rikici ganin wane ya sa mu tsofaffin sanatoci muka kira wannan taro domin mu zo mu jawo hankali abu na farko da shine ita jam'iyya ita ce gaba da kuwa in akwai kuskure da jam'iyya ta yi to bai kuma kamata a bata kunya ba bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sun yin ne shirya kuma zai gabatar amma fa sai mun fara da sauraron kashi na farko na labarin duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Wasu 'yan bindiga sun kai har a ƙauyuka da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya da ke fama da rikici inda suka kashe mutane 29 tare da kona gidaje, in ji waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya talata. zuwa yammacin jiya talata ba a san inda wasu da dama daga cikin mazauna ƙauyukan suke ba bayan harin da aka kai a jihar plateau kamar yadda mazauna garin suka bayyana wannan dai shine lamari na baya-bayan nan a tashin hankalin da ake ta yi akai-akai da ya fi shafar al'ummomi da ke zama a lungunan karkara a yammacin afirka. 'Yan bindigar sun kai hari a wasu ƙauyuka uku a karamar hukumar manguta jihar Filato da yammacin ranar Litinin, inda suka kashe mutane da dama ko dai da harbin bindiga ko kuma bayan sun kona gidajensu, in ji Philip Hamshak. Kasar China ta shirya zabdan murkushe duk wani nau'in 'yancin kai ga Taiwan, in ji sojojinta a ranar Talata. yayin da amurka ta ba da rahoton shirye-shirye don hanzarta sayar da makaman kariya da sauran taimakon soja ga tsibirin mai cin gashin kansa kan tsarin dimokuraɗiyya gara tuntuɓar juna da aka yi a baya-bayan nan tsakanin amurka da taiwan wani mataki ne mai matukar haɗari in ji kakakin ma'aikatar tsaron kanar tan kefi a wata sanarwa ta faifan bidiyo wadda aka wallafa ta yanar gizo rundunar 'yantar da jama'ar ƙasar china na ci gaba da karfafa horar da sojoji da shirye-shiryenta kuma za ta yi matukar murkushe duk wani nau'i na ballewar yankin taiwan tare da yunkurin tsoma baki daga waje kuma za ta yi tsayin daka wajen kare 'yancin kan ƙasa da ikon yankunanta a cewar tan yayin da yake magana kan babbar kawar taiwan wato amurka labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da shugaba joe biden ke shirin shiga tattaunawa ta biyu da 'yan majalisar dokokin tarayya jiya talata kan batun iyakar bashin da amurka ke iya ci fadar white house ta ce shugaban na amurka yana tunanin rage ziyarar da zai kai kasashen waje uku nan gaba a cikin wannan mako domin ci gaba da tattaunawa tare da lalubo hanyoyin da za a hana kasa biyan bashi da ya wajaba a kanta john kirby jami'in kula da harkokin sadarwa na kwamitin tsaron ƙasar ya shaida manema labarai yayin wani taron karawa juna sani jiya talata cewa biden zai tashi zuwa birnin hiroshima na ƙasar japan a gobe laraba kamar yadda aka tsara domin halartar taron ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya to amma ta bakinsa mun sake shawara kan sauran tafiye-tafiyen a yanzu kirby ya ƙara da cewa shugabannin sun fahimci cewa ya kamata shugaban kasa ya mai da hankali kan tabbatar da cewa ba mu kasa biyan bashi ba To in an jima kaɗan hafi zai sake dawa da labarai kafin nan jiya talata wasu 'yan bindiga sun kai hari kan ayarin motocin jami'an ofishin jakadancin Amurka a jihar Anambra Najeriya. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutane uku sannan an yi garkuwa da wasu mutum uku. kan harin na tuntuɓi masanin tsaro a najeriya mejo yahaya shinko inda na fara tambayar sa me ya sani game da harin to abin da na sani duba da yadda labarin ya fita shine akwai ma'aikatan ofishin jakadancin wanda 'yan kasan nan ne da kuma jami'an da ke rikiya tare da su mutum biyu daga cikin 'yan sanda inda aka kai mahari kuma suka rasa rayuwarsu a jihar anambra to ko akwai ganganci a bangaren ma'aikatan na bin wannan hanya ta mota ganin cewar ana yawan samun hare-hare na 'yan bindiga a nan hanyar? To, ko da akwai ganganci a gare su ba zai yiwu a ɗauka gaba ɗaya cewa laifin su ba ne saboda wani lokaci ɗan adam yana da mutuwa wani kuma bai tsammanin abin ya kai irin yadda ya kai duk da yadda labari yake nuna a wannan yanki hatta duk ofisoshin 'yan sanda ana kokonawa kuma daga an gansu da kaki a bisu ana kakkashe su to ta yiwu kila sun mance ne suka bi wannan hanya ko kuma ajizanci na dan adam ne amma babban al'amari dai shine in akwai wanda za a yi kukan haka da shi din zai kasance ita hukuma ce wanda yake ita ke da alhaki ta tankwara duk wanda yake ganin shi ya gagara shin me kake gani zai biyo bayan wannan hari ko akwai wani mataki da gwamnatin najeriya za ta dauka to gaskiya fi ya kamata gwamnati ta dau mataki sosai domin ƙin ɗaukar matakin shi zai sa daga ƙarshe mutanen da su gaba da abin da suke yi kuma su gaba da ta'azzara har ya zo nan gaba inda za a iya a kasa ma da za a iya magance shi don ko babu komai in aka ce hukuma aka ce gwamnati ce to duk abu tana da dama tana da kuma ikon yadda za ta yi ta magance shi tana da kuma kayan aiki da ma'aikatan da za su yi haka duk da dai muna da masaniyan cewa daga cikin ma'aikatan akwai waɗanda suna yi ne a sace a boye su ma suna tare da waɗannan mutane suke ma basu su su bayanai amma da duk da haka ba dalili bane da za a ci gwamnati ta sa ido ta ga waɗannan mutane suna kashe ma'aikata wanda in ta kyale to zai iya raunar aikin gaba daya duk wanda za a nema wata ran a ce a kai shi wannan yanke aiki ya kasance daga karshe ya ce ba za shi ba har a samu dai kafar da zai zamanto shi kenan an zamanto wanda mutane sai abin da suka ga dama za su yi a wannan yanki. haka ne akwai rahoton da ke cewa ofishin jakadanci ya fitar da cewa babu wani ɗan kasar amurka da wannan abin ya shafa ko ya mutu a wannan harin ya kake tunanin amurka za ta ɗauki batun matsalar tsaro a najeriya amurka ta riga ta san matsalolin harkokin tsaro a najeriya kuma cikin iko allah allah ya sa ba wani nasu da aka taba wannan hari da aka yi ko babu komai akalla dama suna yin abubuwan su da ta tsantsanin ma'ana kila ma shi ne yasa ba su fito sun yi bayani sosai akan wannan al'amari ba domin tabbatar da suna ƙara kiyayewa da mutanen su don in suka ce suna wani bayani da zai shigo duniya aji ji kamar tana yada abun to zai iya yiwa nan gaba su ma ba za su samu abin da sauki ba amma akasari duk abin da yake faruwa a kasar nan da bangaren tsaro babu abin da yake bako ne a gare su ina tsammani shi ne ma daga cikin dalilin da nake ganin ta yiwu ba a ce don wai ba su sani ba ne sai dai ajizanci na dan adam ne ya sa har aka yi makuwan da aka je aka shiga wannan wuri da mutane ba tare da an kiyaye ba. Mejo ya Yahaya Shinku kenan masanin tsaro a Najeriya. Mejo mun gode kwarai da gaske. To babu da wani gode kwarai da gaske. kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu ga hafi ziyara da kashi na biyu na labaran duniya hukumomin kasar rasha sun dakatar da fitar da wani fim din da ya sami lambar yabo game da wani mai kashe-kashen mutane wanda ke auna karuwa a iran kamar yadda wani mai rarrabawa ya faɗa a jiya talata fim din mai taken holy spider wanda Ali Abbasi wani ɗan asalin Iran haifaffen Denmark ya jagoranci ya samo asali ne daga wani labari na gaskiya game da wani tsohon soja a yakin Iran da Iraki wanda ya kashe karuwai sha shida a farkon shekarar dubu biyu a Mashhad birni na biyu mafi girma a Iran kuma babban wurin ibada na 'yan shi'a mai tsarki. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Rasha da Iran ke neman kusanci da juna a daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da zama saniyar ware a kasashen yammacin duniya saboda yakin da take yi da Ukraine. Rasha ta kara zama mai ra'ayin riƙau tun lokacin da shugaba Vladimir ya aike da sojoji zuwa Ukraine a watan Fabrairun 2022. Daga ƙarshe, kasashe na iya rage gurbatan mahalli da robobi ke yi da kashi 80 cikin 100 nan da shekarar dubu biyu da arba'in ta hanyar amfani da fasahohi da ake da su da kuma yin manyan sauye-sauyen manufofi, in ji hukumar kula da mahalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP a wani sabon rahoto da ta fitar a ranar Litinin. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai hedkwata a kasar Kenya ta fitar da nazarinta kan hanyoyin da za ta bi don tunkarar matsalar sharar robobi makonni biyu kafin kasashe su yi taro a birnin paris a zagaye na biyu na shawararin kulla wata yarjejeniya ta duniya da nufin kawar da sharar robobi. rahoton ya mayar da hankali kan manyan sauye-sauyen kasuwa guda uku da ake bukata don kirkirar tattalin arziki wanda ke kiyaye abubuwa da aka samar a wurare daban-daban muddin zai yiwu sake yin amfani da su sake sarrafa su da sake daidaita marufi daga roba zuwa madadin wasu kayan. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla tsaffin sanatoci 77 na jam'iyyar apc game da sabbi masu yawa ne suka sha alwashin yin tuntuɓa tare da haɗa kai da masu ruwa da tsaki domin tabbatar da nasarar sanata gadsul akpabio da barau jibrin a matsayin shugabannin majalisar dattawa karo na goma kamar yadda uwar jam'iyya ta nema. To sai dai wasu nuna cewa ba za su amince ba sai an sa arewa ta tsakiya a kasan. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Sanatoci 77 waɗanda suka yi majalisar dattawa tun 1999 waɗanda a yanzu suke jam'iyyar APC a ƙarƙashin jagorancin Sanata Bashir Lado sun yi wannan alkawali ne a yayin wata ganawa ta musamman da suka yi da zaɓaɓɓun waɗanda uwar jam'iyya ta ce su ake so su jagoranci majalisar dattawan ƙasar. Wato Sanata Godswill Apabio daga shiyar kudu maso kudu da Sanata Barau Jibrin daga shiyar arewa maso yamma. Sanata Mas'ud aljibrin Doguwa yana cikin tsofaffin sanatoci da suka halarci taron kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske. A yanzu jam'iyyar APC da take kokarin zaben shugabannin majalisun guda biyu ana samun rikici. Ganin wani yasa mu tsofaffin sanatoci muka kira wannan taro domin mu zo mu jawo hankali. Abu na farko dai shine ita jam'iyya ita ce gaba da kowa. In akwai kuskure da jam'iyya ta yi to bai kuma kamata a bata kunya ba. Kamata yi eh, mu tsofaffin sanatoci mu zo mu zauna mu ga irin waɗannan kurakuran da aka yi mu ga yadda za a yi a gyara ba lalle bane duk lokacin da aka tayi za a zaɓi shugabanni ya zama wato shugaba na ƙasa isa baki amma tun da wannan karin shugaba na ƙasa ya sa baki jam'iyya ta fito ta faɗa ƙarara saɓanin yadda da ake idan ana so a yi zaɓe akan ɗauki 'yan majalisu a kai su wani wuri a zaunar da su a ba su bita a wajen ba da bitan nan ne za a jawo hankalin coto ga abin da jam'iyya take so ga abin da shugaba yake so a sirrance amma wannan karin an zo an fito da shi fili to wannan ya tada kura wannan tada kura muka ga da cewar mu tsofaffin sanatocin nan ya kamata mu zo mu amfani da basirar mu mu amfani da irin sanayyarmu mu amfani da irin mutanen da muka sani mu tabbatar da cewa an jawo hankalin mutane ya zama a ce an zauna lafiya jam'iyyar nan tamu ba ta samu nakasu ba. Amma sanata Ahmad Aliyu Wadada wanda aka zaba a jihar Nasarawa a ƙarƙashin jam'iyyar SDP ya ce su da suka fito daga ɓangaren adawa sun zo taron ne domin wani kwakwarar dalili. Mu magana ce ta al'umman mu ta arewa ta tsakiya dole ne a nemo mana wani abu cikin harkokin nan biyu ko mataimakin majalisar dattawa ko kuma kakakin majalisa ya kasance dai arewa ta tsakiya mun ba da kuri'a miliyan ɗaya da ɗari bakwai wa apc wa shugabanci wato 40 something percent na kuri'an da ta tabbatar da ashiwaji bola ahmed tinubu kuma arewa ta tsakiya abin da muka yi wa kasan nan suna da yawa mu ne tuntuni gada tsakanin kudu da arewa Shi ma tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai baban gida Sa'idun Guroje ya ce yana goyon bayan wannan yunkurin. Kin san dimokuraɗiyya ne ba wani sabon abu bane a daƙa dimokuraɗiyya dama abu ne wanda ya shafi jama'a kuma jama'a za su zauna su tattauna su game ya kamata su yi sai su yi. Kenan an manta da batun shiya shiya? <laughs> Akwai shiya shiya je akwai shiya shiya amma majalisa kanta ta ce za a ci gaba da tuntuɓa a yi abin da ya kamata a yi saboda ya dawo kowane shi'a da ya represented yadda ya kamata. manazarta a fannin siyasa na bayanin cewa ganin irin wannan haɗaka da ke ta faruwa barkatai yana nuni ne da cewa an samu alamun rarrabuwar kawuna da dama a ciku-cikun zaben shugabanni na majalisar dokokin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 da 60. sai kuma kilo has talatin a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita da da biyar zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu anan nan Washington DC a na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Wata sabuwa ta bulla a jihar Taraba yayin da jam'iyyar NNPP ta yi ikirarin lashe zaben gwamnan jihar. Zababben 'yan majalisar dokokin Najeriya na ci gaba da kalubalantar matakin jam'iyyar APC mai mulki. kan waɗanda za su shugabanci majalisun dokokin ƙasar na goma. Jama'a Assalamu alaikum. Bayan dambarwar zaben gwamnan jihar Taraba da ta sa aka bayyana 'yar takarar jam'iyyar APC Aisha Binani da farko a matsayin wacce ta lashe zaben. kane daga bisani kuma aka bayyana gwamnan jihar ahmadu fintiri na jam'iyyar pdp a zaman halattaccen wanda ya lashe zaɓen wata sabuwa ta bulla domin kuwa ɗan takarar jam'iyyar nnpp farfesa sani hayya ya bayyana cewa shine ya lashe zaɓen na gwamnan jihar taraba ba ɗaya daga cikin waɗancan biyun ba. Ni ne wanda ya zaya jam'iyyar NNPP 2023 din nan muka yi takara muka fafata a kan mukamin gabna ni ne wanda ya yi nasara a wannan tafiya. Prof wani zai ci eh, maganan wani iri haka bayan ka ci nasara kamar da ka faɗi. Taraba tana da ƙananan hukumomi guda goma sha shida. Eh, misali da ƙananan hukumomi nawa ka ci zaɓe da aka yi a watan Fabrairu. Madalla alhamdulillah wannan tambaya ya yi kyau. In dai kana Najeriya ko a kasan waje ma kake kasan Professor Muhammad Sani Yahaya na Taraba State a jam'iyyar NNPP shine yake gaba bayan an ba da sanarwar local government goma sha daya. Hmm. Sauran local government guda biyar kacal wanda suke kudancin Taraba aka rike sanarwa ya tsaya ci da suka ga muna gaba duniya ta gani kowa ya gani har an fara congratulating dinmu muna nan muna tsaye muna tsaye sai aka fara kawo result din da ba daidai a Southern Zone. Hmm. Muka yi complain complain aka rubuta complain wa eh, wa jam'iyya cewa fa wannan kuri'un da ake kawowa ba ta da haƙƙi ba ta da gaskiya a ciki kara a karba a tankaɗe a rairaye a gani alhamdulillah an karba an zo za a tankaɗe kuri'un da suka kawo daga baya guda biyar na bugi na a ringizo da suka kawo suka ce su ba za a yadda ba aka yi haka har suka tada fada su tsakanin security suka kashe mutane guda biyu wannan gashi nan kai ka sani kowa ya sani duniya su sani banda wayanda suka ji ciwo akan wannan saboda an ci a yi gaskiya gaskiya sun ce a'a haka suka tilasta returning officer ya je ya yi ba da sanarwa ya gaya musu cewa fa wannan sanarwa fa ba gaskiya ko ya sa baya suka ce to in ba bayar ba dai shi da sauran mutane ba wanda zai fita a wannan wuri haka ya bayar da eh. wannan sanarwar din kuma kai ka sani bayan ya bayar ya gama ya ya rubuta officially ya rubuta wa INEC ya rubuta wa INEC cewa dole a binciki kuri'an taraba a sake yin rubiri saboda shi ya bada sakamako akan yana under duress wannan wannan doka ne kuma tana nan a cikin electoral act kuma doka ne wanda shi da kansa wanda INEC ta ba wa aikin nan ya zo ya yi. Mun tafi a tribunal kamar yadda doka ya faɗa mun je mun ba da korafe korafe mu mun sa abin da ya kamata mu sa abubuwan shaidun mu mun rubuta mun ba su zo su karata in za su iya ya zo a matsayin da muka tsaya kenan. Sai dai kuma jam'iyyar PDP ta bakin kakakinta na jihar ta Taraba na taron Irama ta ce wannan soki burutsu ne kawai. abu dai yana gaban shari'a bai kamata ma a yi magana kai ba na so in gaya maka wani abu jami'ar ANPP dai jami'a ce wadda tana da damuwa damuwa kan bata son cin gaban taraba to ta yaya a ce kai ka zo in ka kai dan jarida ka yi binciken ga memba memba na ANPP a House of Assembly guda nawa ne memba na PDP a House of Assembly guda nawa ne House of Reps na taraba da senators na na su nawa ne ina ina sun ci zaɓe taraba daga ka ci Jalingo gasol da Ibi suka ci zaɓe kenan local gama uku kawai ya ci Jalingo Gasol da Ibi sai ya ci zabe kenan to amma akwai tattaunawa da muka yi da shi wanda yace shi yana da tabbacin cewa ya ci kananan hukumomi goma sha ɗaya. a mafarki ba me eh? da cikin mafarki goma sha biyar daya eh ya ci goma sha ɗaya. malam na ne in abu abun in abu ya zo akan inin fifin nan eh in fifi ko Eh. ban cika so yi magana kai don kama suna da kama wata idan wata anoba ne bana so yi magana kai mu jira abin da tribunal su faɗa. to sannan kafin mu kai ga wannan kuma ya ce eh, wai tribunal ta ma kasa samun jam'iyyar pdp wato sammaci na na shari'a wadda har inda yau take ana ta wasan buya da jam'iyyar taku ta pdp shi kuma wannan ya labarin yake akwai kamshin gaskiya. ba ba ba gaskiya ai muna da sanannen ofisha talaba ai abbar dai hamadu road na akwai ofishin pdp a wurin ya zai ce ana muya. ma da wuya state secretariat ba kamar anpp na ba su da state secretariat ba mu muna da shi muna da legal department ya zai ce bai sami mu ba idan masu saurare suna biye da mu a makon da ya gabata mun so mu kawo muku dambarwar da ake ciki kan matakin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya na ayyana shiyoyi da kuma mutanen da take so su shugabanci majalisun dokoki na tarayya na goma lamarin da ke ci gaba da samun kakkausan suka da maturjiya daga bangarori daban-daban salisu sabo na cikin wata haɗakar 'yan majalisar na jam'iyyar apc daga arewacin najeriya kuma suna ganin cewa da sake. mu arewa mu muka bashi kuri'a sama da kuri'a 66 wanda wannan kuri'an su suka kasance ya zama zababben shugaban ƙasa so da idan kin duba a tsarin mulki ko kuma tsarin da ake da shi ana da shugaban executive ana da shugaban shari'a sannan kuma ana da shugaban majalisu sannan a ce duka wayannan guda uku arewa bamu da ko guda ɗaya a cikinsu ai kuwa zaben mu bai taka rawan gani ba kenan saboda haka yasa muke kira ga cewa tunda shugaban executive yana dan kudu shugaban mai shari'a yana dan kudu ya kamata a ce kuma shugaban masu legislator yana dan arewa so abin da yasa kenan muke kira ga shugaban kasa ga su kuma jam'iyyar APC da ta duba irin wannan kwazo da muka kai na zaben wannan shugaban kasa namu a asuwaji bola ahmed da su tabbatar da cewa shugaban majalisa wato senate president ya fito daga arewa to ga shi dai uwar jam'iyya da ta fito da ciyoyin da take so a zaɓa har da sunayen waɗanda take son a zaɓa yanzu kuma da yawan kiraye-kiraye da aka ta yi uwar jam'iyya ta ce za ta sake dubawa to ko ba ku gamsu da wannan mataki da uwar jam'iyya ta ce za ta ɗauka ba ne ko menene ya sa kuka matsa eh gamsuwa da abin da ta ce za ta duba shi ta ma kanta ta duba ta ga cewa ba ya adalci ba so da ba za mu zauna ba domin ta ce za ta duba za mu ci gaba da kiraye-kiraye domin a duba position namu a matsayin mu mu na 'yan arewa da muka ba da wannan kura shi yasa muke ta wannan tarurruka muke duba matsayin arewa a wannan gwamnati da za a shiga domin kar mu shiga kawai kara zube yawancin waɗanda suka fito suke neman kujerar shugaban majalisar dattawa da kujerar kakakin majalisar wakilai yawancinsu 'yan arewan nan ne ba su tsaya sun haɗa kai su ce e ga wanda suke son su mara bayan mutum ɗaya ba ba ka ganin ya kamata su haɗa kai wuri guda su ce mutum ɗaya za a zaɓa maimakon taron yuyuyu da yake neman shugaban majalisar dattijai a arewa kamar mutum ɗaya ne wato shine abdulaziz yari shi kaɗai ne yake neman wannan kujera sannan kuma a can majalisar wakilai su waɗanda suke nema sun yi taron cewa ba su yarda da abin da su jam'iyya suka yi ba so da haka su ma sun haɗa kansu suna tunanin cewa a tsakaninsu za su da guda ɗaya me yasa ka fi ganin shi a abdulaziz yari domin ai ba shi kaɗai ba ne daga shiyar arewa barau jibrin yana neman wannan kujera sani musa na jihar neja yana neman wannan kujera ko kai ka fi ganin shi a abdulaziz yari eh kamar yadda abin da yasa na faɗa zaki ga shi baro jibrin da yake neman wannan kujera ya koma ya haɗa kansa da a fabio a matsayinsa na mataimakin shugaban majalisa saboda haka in kika zo nan kuma shi abdulaziz yari shi ne ya kasance kaɗai a wajen kuma ko ba don haka ba ma idan kika lura cewa mu a arewa abin da ya sa muka yadda da cewa shi abdulaziz yari ne zai iya kasancewa wanda zai kare hakkin mu a arewa domin idan kika lura abin da ya mutum ne wanda ya haɗa shi tsohon gwamna ne kuma ya shugaban gwamnoni na najeriya kuma ya yi dan majalisar tarayya saboda haka yana da experience inda mu arewa in shi ne ya zama shugaban dattijai na majalisa za mu samu abin da muke nema. To ko baya ga 'yan majalisar dokokin wasu kungiyoyin arewacin Najeriya ma sun tofa albarkacin bakin su wajen kalubalantar wannan tsari na APC. To amma saboda karancin lokaci, anan nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Lado Salisu Garba. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida na mutum Sanyinna, kafin baki ga shirin na gaba ga wannan saƙon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe takwas na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zara ta mutane a shirin mu na hantsi. wannan haka yake da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To sarfi ga labaran a takaice. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyuka da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya da ke fama da rikici inda suka kashe mutane 29 tare da kona gidaje, ji waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya talata. Zuwa yammacin jiya talata ba a san inda wasu da dama daga cikin mazauna ƙauyukan suke ba. bayan harin da aka kai a jihar Plateau kamar yadda mazauna garin suka bayyana. ƙasar China ta shirya tsab don murkushe duk wani nau'in 'yancin kai ga Taiwan, ji sojojinta a ranar Talata, yayin da Amurka ta ba da rahoton shirye-shirye don hanzarta sayar da makaman kariya da sauran taimakon soja ga tsibirin mai cin gashin kansa kan tsarin dimokuraɗiyya. Kara tuntuɓar juna da aka yi a baya-bayan nan tsakanin Amurka da Taiwan. wani mataki ne mai matukar haɗari in ji kakakin ma'aikatar tsaron kanar tan kefi a wata sanarwa ta faifan bidiyo wadda aka wallafa ta yanar gizo yayin da shugaba joe biden ke shirin shiga tattaunawa ta biyu da 'yan majalisar dokokin tarayya jiya talata kan batun iyakar bashin da amurka ke iya ci fadar white house ta ce shugaban na amurka yana tunanin rage ziyarar da zai kai a kasashen waje uku nan gaba a cikin wannan makon domin ci gaba da tattaunawa tare da lalubo hanyoyin da za a hana kasa biyan bashi da ya ba a kanta. Hukumomin ƙasar Rasha sun dakatar da fitar da wani fim din da ya samu lambar yabo game da wani mai kashe-kashen mutane wanda ke auna karuwaya Iran kamar yadda wani mai rarrabawa ya faɗa ajiya jiya talata. To da a gaishe sheka masu sauraro baki ke abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin. domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a zai shafinmu na yanar gizo ta adireshin hausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta yanzu amadadin muhammad hafiz baballe da ya na gabatar da shirin da kuma jimbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau robert bass Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsini. Salamu alaikum.